أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wato muna cikin imalul masdar har yanzu dan haka zan karanta insha Allah sai a karanta wa ba'da jarrihi alladhi udifa lah nasbin aw bi raf'in amalah أو برفع وجر ما يتبع ما جر ومن وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن راعى في الاتباع المحل فحسن اعمال اسم الفاعل اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف ندى وولي استفهام أو حرف ندى أو نفيا أو جاصفة أو مسندة أو أو أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف فيستحق العمل الذي وصف طيب ساتن da ya wuce mun fara magana akan cewa al-masdar ya amalu amal al-fi'l masdari bi ma'ana in fi'lin ya kasance muta'addi ne to shi ma zai iya yi wa suna ba. in kuma lazimi ne to zai takaitu kadai da neman fa'ili har muka buga misali a cikin alqur'ani fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum ولولا دفع الله الناس طيب yanzu abinda malam zai mana bayani idan kai idafan masdar zuwa ga fa'il to dole maf'ulun bihi ya kasance da nasba idan kuma kai idafan masdar zuwa ga maf'ulun bihi dole fa'il ya zama da da damma marfo. muna fahimta kuwa in muka kawo misali sai mu bayani Kamar ka ce ajibtu min shurbi zaidini la'asala ajibtu min shur bi shurbi zaidini la'asala kaga ashur shine masdar tab mun yi dafin shi zuwa ga to mu ce ne zai ko zai din nan menene mawqifin sa A da haka sai muka ce al'asala me mawqifin al'asal maf'ulun bi saboda mun yi idafan masdari zuwa ga fa'il ana fahimta kuwa to haka idan kai idafan masdar zuwa ga maf'ulun bihi to fa'il can zai bayyana kamar ka ce ajibtu min shurbil asali zaidon ajibtu min shurbil asali zaidon ni na mamakin shan zaido ga zuma wane ne sha zuma zaido wa aka sha da ta mun ce ajibtu min shurbi zaidin al'asala mun fahimta yanzu muka ce a ajibtu min shurbil asali zaidon ina fata mun fahimta kenan a takaice idan ka jingina masdari zuwa ga fa'il maf'ulun bihi dole ya bayyana da nasba a idan ka jingina masdari zuwa ga maf'uli fa'ili dole ya bayyana da damma a can shine ma da yace wa ba'da jarrihi bayan yi masa jarra wato shi koma shi menene alladhi udifa la wannan abin da kai idafa zuwa gare shi sawa'an ya kasance fa'il ne a'a ya kasance maf'ulun bihi ne bayan kai masa jarri kammil bi nasbin aw bi raf'in amala to ka cika ko dai da nasba ko dai da rufa aikin da ya rage ka cika ma'ana shi sunan da kai idafa in kai idafa masdari zuwa ga fa'il to bayanar da nasba a can aikin ka ya cika in kai Ibafan masdari zuwa ga maf'uli bayyanar da damma a can ka cika aikin da ya rage a kanka muna fahimta bai idan ya zama cewa ka yi nan da kai Ibafa to ko dai ya kasance misali ma'atufi ne ko ba ma'atufi ba ne to kana da huskoki guda biyu misali idan ka ce a ajibto من ضرب زيد ومحمد رجلا أفهمت الكيو عجبت من ضرب زيد ومحمد رجلا to abin da nake nema anan, menene mawqif din zaidu anan fa'il to sunan da zai biyo shi sawa'an ya kasance ma'tuf ne ko sifa kamar ka ce ajibtu min shurbi zaidin zarifi a dharif mai hankali ah. ajibtu min shurbi zaidin zarifi sunan da zai biyo shi sawa'an ya kasance sifa ne sawa'an ya kasance ma'tuf ne kana da huskoki guda biyu idan ka so kana iya bin sa ya kasance kai mura'atin wato ainihin lafazi wanda ya gabata kamar misali عجبت من ضرب زيد ومحمد ومحمد رجلا أما فهمت إن كنت عجبت من ضرب زيد ومحمد معطوف على المجروف ولا فزي أما إن كنت عجبت من ضرب زيد ومحمد رجلا ما كيف مراعاتي أنا محل سوى محل زيد وعنيني فاعلني مرفوعي don haka in ka so kana yi haka sai wani ya kama kace ka a bai yiwa ka ce ajibtu min darbi zaidin wa muhammadun ba zai yi ba saboda ai ma'atumi ya ce eh, gaskiya ne ma'atumi ne amma kai kai mura'atin lafazi ne amma ni mahalli nake hange <laughs> dama na hudu dabara ne in dai kai tamakkuni ba za ka fita <laughs> ka rafa manzubi ka nasaba majruri in ka kai ka fita kawai shikenan salin alin <laughs> in ka ga ana kawo ka to ka nuna ba zai na eh ai sai ce baka baka da bayi sosai ko kuma ka sakkara ma kawai taslam ka ce alhamdulillah rob al kawai yani sakkin taslam wa khalas ba amma ji ka kawo kashin babare a ce kai kuskure muna fahimta yawa to haka kuma ajibtu min shurbi zaidin dharifi ko kuma adh-dharifa kana iya wa wannan ya halatta qad kuntu dayantu biha hassana makhafata iflasi wallayana sai ya ja qad kuntu dayantu biha hassana iflasi ya masdari anan zuwa ga maf'ulun bihi makhafata an yuflisa to da ya kawo off a can ya kamata ce makafatal iflasi wallayani amma sai ce makafatal iflasi wallayana an fahimta حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم طلب المعقب مضاف مضاف إليه حقه maf'ulun bihi ne na mu'aqqib sai ce al-mazlumu al-mazlumu sifa ne lil mu'aqqib muna fahimta ana yace talaba al-mu'aqqibi haqqahu ya kamata ce al-mazlum al-mazlumi eh tunda yace talaba al-mu'aqqibi haqqahu al-mazlumi haka kamata yayi mura'atin lafazi ama sai ce talaba al-mu'aqqibi saboda shi mu'akkid din na matsayin fa'il yake mun bayyana sai a ƙarshe can sai mura'atin mahalli maimakon yin mura'atin lafazi muna fahimta malamai to wannan ya halatta shi ne malaika cewa wa jurra ma yatba'u ma jurra wa. sunan da ya bi wanda aka yi wa jarra jarra ka yi wa sunan da ya biye wa wanda aka yi wa jarra jarra wa Mara'a fil mahalli shi kuma duk wanda ya ga ba zai yi jarran ba zai kalli mahallin wancan sunan ne ya bi shi da shi to wannan kuma daidai ne ba za mu ce da shi dan mai kai ba fa hasan mun fahimta طيب sai i'malu i'malu ismil fa'il aikin ismul fa'il اسم الفاعل ينا أيكي الين أيكي فعلي بالشرط أن يدل على الحال أو المستقبل كلا ينوني أكم ماضي مثالي كمان كتير هذا زيد آه، هذا زيد ضارب عمرا غدا كوكو هذا زيد ضارب عمرا الآن alhal aw almustaqbal amma kada ya nuni akan madi idan kace hada daribun zaidan bil ams to ba zai aiki ba dole sai dai kai idafa sai kace hada daribu zaidin bil ams an fahimta amma zai nuni akan hal al mustaqbal sai kace hada daribun zaidan al an ko ko hada daribu zaidan gadan amma kame da shi ma zai khalas aikin shi ya lalace kenan ismul fa'il yana aiki a mahal hal aw al mustaqbal amma bai aiki akan aikin da ya wuce na ah ba lalle ba eh hada duk abin da zai nuni akan istiqbal to wannan maftuh kana ya kawo shi sannan abu na biyu akwai abin da za a yi kawo shi wanda to sai dai ka taswif ko tanfis galibi zai bayyana na ba ma maki yayu yana yayuwa yiwa tunda karina ce wacce ke ta dullo alal hal awal mustaqbal saboda gaskiya mun gani na'am wanda ya bani misali na zuwa mutakula da haka ne amma malam na sofa da yake wannan na'am yau ka jawo ne na ce akwai da za a yi a yi amfani da wannan a cikin a kawo kalma sai ce zai iya yiwuwa kamar sauka iya kawo haka ba yi ba <laughs> ka hau jari muna fahimta ko kuma ya itimadi akan istifham a daribun zaidun amran a daribun zaidun amran kaga ya itimadi aka istifham ko kuma nida ya dariban zaidan dariban anan zamu ce munada ne shabihun bil mudaf mansub domin kun san munada in ya kasance mudaf ko shabihun bil mudaf yunsab da haka sai mu ce ya dariban zaidan munada shabihun bil mudaf mansub sannan wancan ya kasance wa husmu fa'il ya amalu amal al fi'l wancan sune ya kasance maf'ulun bihi lahu muna fahimta ko ya itimadi akan istifham ko kuma nida ko kuma i'timadi akan nafi ma daribun zaidun amran muna fahimta ko ya kasance sifa marartu bi rajulin daribin zaidan marartu bi rajulin daribin zaidan ko kuma ya kasance khabar kana zaidun dariban amran ko kuma has ja'a zaidun rakiban farasan duk zai dauka muna fahimta to shine ma da ce ismu fa'ilin fil amal ka fi'lihi ismu fa'ilin fil amali ka fi'lihi ina ma gani? gane Bi ma'ana ismul fa'il a cikin aiki kamar fi'ilinsa ne yadda fi'il zai yi aiki haka ismul fa'il zai yi aiki in kana an mudayyihi bi ma'azali idan aka gusar da shi daga aikin da ya wuce mudi madi mu'tazilawa i'tazala bi ma'azali aka sarayar da shi daga aikin da ya wuce bi ma'ana an yadulla ala al-hal aw al-mustaqbal mun fahimta wa wal istifhaman ya i'timadi akan istifham أضارب زيد amran. أو حرف نداء يا ضاربا زيدا أو نفيا ما ضارب زيد أمرا أو جاء صفة مررت برجل ضارب زيدا أو مسندة كم بلاغة أنت مسند شيني خبر كان زيد ضاربا أمرا منا فهمت كوكو ظننت زيدا ضاربا رجلا tunda zanna eh, tana daga cikin af'al rujhan kuma da matan sin maf'ulin طيب ينفع ظننت زيدا ضاربا رجلا Mun بعيد طيب shi wannan ismun الفاعل yana iya kasancewa ya yi i'timadi akan man'uti da aka share amma ba zai hana shi aikin shi ba ana fahimta idan ya a akan wani man'uti da aka share sai na atin kawai ya bayyana ba zai hana shi aikinsa ba eh kaman ka ce ka daribin rajulan sharibar khamr ka daribin rajulan sharibar khamr darib anan muna fahimta نعد نيلي منعوت المهدوف أسأل إنسان كشخص ضارب رجلا شرب الخمر تعمى سيمك شهر الشخص شي منعوت إيه سيمك شهر كضارب رجلا شرب الخمر تو كسان تو من شهر منعوت سموك تبتد نعد بازي هنا شايكين سبق أيكي هنا إيه يوا شيني كما يدون ما إيه كتوا كان طحن صخرة يوما ليوهنها falam ya zirha wa auha karnahu alwa'idu wai kamar misali mutum ne wanda zai je ta tunkurin rako ya bi nan dutse sai zamana cewa shi ragon nan bai iya raunata dutsen nan ba amma me zai biyo baya sai dai ya yi wa kafansa rauni muna fahimta kana tihin sakratan kun ga sakratan maf'ulun bi ne ne natihin to amma na fahimci ina sifa ne da mausuf mahbub ka shakhsin nafihin sakratan muna fahimta to in wannan ma ya faru ba za mu ce saboda ba man'ud ba ba za mu ba bashi aikinsa ba a'a ko ba man'uti yana iya aikinsa kamar man'utin nana muna fahimta ai shine ma da yace wa qad yakunu na'ta mahdhufin urif shi ismul fa'il shi ismul fa'il yana iya kasancewa na'ati ne ga wani man'utin da aka share shi sananne na muna fahimta wa qad yakunu na'ta mahdhufin ulif ba maki shi ismul fa'il din da muka bari ya kasance sifa ne na mausuf din da aka share wa kam mali'in ainihi min shay'i ghairihi وكم مالئ عينيه من شيء غيره عينيه أنا مفعول به saboda musamman ne mali'in kuma ismul fa'il muna fahimta amma salinsa ka mali in ainihi min sha'i ghairi ana fahimta ai fa yastahiqqu al-amala alladhi wusif don haka kasantuwan an share mashi mar'uti ba zai hana shi aikinsa ba sai ya cancanci wannan aikin da muka siffanto maka a baitocin da suka gabata na cewa ismul fa'il yana aiki in yayi nuni akan hal aw mustaqbal ko ya itimadi akan istifham ko kuma nafiyu ko nida ko sifa ko kuma ya kasance kaba sai yayi aiki ya cancanci ayyukan nan da muka ambato a gaba gabani wannan baiti muna fahimta to kuma da nan insha Allah zamu ce zamu bude fili da tambayoyi na hmm. na can wata da ta kawo na Muhammad na'am eh fa'ili ne sunna eh tare suka daga ajibtu min darbi zaidin wa muhammadun rajulan wa muhammadin rajulan عليكم السلام وبعد الذين الذي يضيف على اكمل بنصب الامر عمل نعم لم تجد الى الكبر ولا كفر ان تذكر الذي ولا الى اضافه

محمد المضرب نافي a ai muke magana in fi'ilin muta'addi ne to shi ma sai ta'adiya. idan na mutum ne shi ma abu ne sai na dole sai ka sai fara shi kuma ji ko ai misali kamar mu ce na

amma in labari kake so ka bayar na wani hada barbu zaidin rajulan wannan shine bugun da zai da wani mutum eh to dole in haka ne sai ya fito kwana da gaske a in ma baka ambata ba mu dai mun sani hada darbu zaidin wannan shine bugun zaidu to bugu aiki ne an samu wanda yayi dole a samu wanda aka yi mabugun wa in takdira ai wa hadu wa in takdira tunda dai mun san cewa bugun aiki ne an samu wanda yayi to dole a samu wanda bugun ya tsayan ma <laughs> wala ta na wannan abu yana dangana da yana da yana da dangantaka kwarai da gaske na bayyance ka in muta'addi ne shine na wannan misalin da ka kawo nan na نعم نعم dole bukaci maf'ulin bihi إنكم لازم gaske kwarai بفاعله gaske نعم إيه يا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم haka yake na munada shabihun bil mudaf طيب ba tambaya ni tambaya ke da wanda su gode sakan na ni sai ke ganin kamar ya sa alama sa alama ina tunanin kamar nan ne aka tashi akan wakalla insha Allah kuma kasusuwan ka haka suke eh sai dai ina kai ne